mukaddashin sakatare janaral na wasu kasashen musulmi da ke yaƙi da ta'addanci laftana janar abdullela bin usman as ya ce kaucewar koyarwar qur'ani da hadisi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ne ke haifar da tsagiranci daga nan kuma sai a fada zuwa ta'addanci mukaddashin sakataren ya dai bayyana hakan ne lokacin da ake kaddamar da wani gidan rediyo mallakar sojan najeriya da ake kira ofishin lafiya dole rediyo da ke garin maiduguri Lieutenant General Abdul Lela ya ce ya zo wannan bangaren Najeriya ne na tattauna da abokan aikinsa sojojin Najeriya su gani da su bullo a ƙarshen wannan matsala na ta'addanci. This radio station is but an indication of how wise this country and this armed forces is addressing the problem of extremism and terrorism. ya ce kafa wannan gidan rediyo ya nuna irin wayewar da wannan ƙasa take da shi ta yadda wannan sojoji za su ga ƙarshen tsagiranci da kuma ta'addanci. terrorism is a, is a result of extremism. And extremism is but an exaggeration and a deviation from the real teachings of the great religions, especially the religion of Islam, as we read it in Quran an hadith an sunna ya ta'addanci na zuwa ne sakamakon tsagiranci kuma tsagiranci na zuwa ne sakamakon kaucewa koyarwar addinin islama kamar yadda muka karanta a littafi mai tsarki qur'ani da kuma littattafin sunna Yace ce za su kuma duba irin abubuwan da ya kamata su bada tasu gudumawa don yakan wannan matsala na ta'addanci to wai shi menene ma makasudin kafa wannan gidan rediyo tambayar kenan da ma brigadier general usman sani kuka sheka babban daraktan yatsa labarai na rundunar sojan najeriya ga kuma abin da ke cewa wato kamar yadda ka tambaya tambaya makasudin wannan gidan rediyo shine wato yadda za a wayan ma da jama'a kai saboda shi yaƙi da ta'addanci ba wani abu ne na jami'an tsaro ko sojoji ba kawai dole kana buƙatar haɗin kan kowa a maza da mata babba da yaro yadda za a tabbatar kowa ya fahimta baya ga fahimta kuma ya kasance ya taka rawar da ya kamata ya taka domin a tabbatar da cewa wannan matsala ta ta'addanci an yi maganinta tuni gidan rediyon kai ka sani yana yada shirye-shirye da dama waɗanda suka kama tun daga labarun duniya da kuma faɗakarwa da wa'azi da jawo hankalin jama'a da kuma ma nishaɗantawa to kuma kulle yaumin ana ƙoƙarin a tabbatar an kawo tsare-tsare waɗanda jama'a za su yi maraba da su kuma a amfani da wannan damar a faɗa mu da mutane kai sannan kuma a canza alƙiblas waɗanda su sun zama kangararru suke yaƙi da ta'addanci su ga cewar wannan tabi'a ba tabi'a ba ce ba ba abin da ya yi zama lafiya a ko'ina a duniya. yanzu wannan rayuwar tana iya kai na ne ko kuma cikin maiduguri ne kaɗai eh wato kai ma da yake mazaunin mai eh, garin maiduguri ne ka san cewar ah, ba wani dogon zango take da shi ba amma ana nan ana ƙoƙarin a tabbatar da cewar ah, ba ma wai garin maiduguri ba da kewaye ah, ta kai har wasu garuruwa ba ma a jihar borno ba kaɗai hatta a wasu bangarori na wannan ƙasa ba don kuma ba sojojinmu suna aiki da jami'an tsaro kuma dole ne ya kasance an faɗakar da jama'a kan abubuwan da suke gudana domin su kansu su ga yadda za su shigo ciki su ba da tasu gudun mos. Ban darektan yada labarai na rundunar sojan Najeriya birgira janar Sani Usman Kuka Sheka kenan ke bayani game da kafa wata gidan rediyon mallakan sojan Najeriya da aka kaddamar a garin Maiduguri da kuma ya ce yanzu hakan za su dinga yada shirye-shiryen su ne a fadin birnin Maiduguri da ke kewaye. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.